mahawarar Studio Kalangu. mahawarar Studio Kalangu. mahawarar Studio Kalangu. mahawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan ranar a cikin shirin na muhawara na Studio Kalangu wanda ni Rakiya Arimi ke gabatar muku da shi. Shirye-shiryen Studio Kalangu suna zo muku ne kai tsaye ta hanyar abokanan sadarwa rediyo 41 da ke cikin sassa daban-daban na wannan kasar ta Nijar. A yau muhawarar Studio Kalangu ta karkar. karkata ne ga aurar da yara a kasar Nijar yaduwarta da kuma mafitarta. Kasar Nijar na ɗaya daga cikin kasashen da ke kwashe da kashi da yawa a al'amarin aurar da yara ƙanana a duk faɗin duniya kimanin kashi saba'in da biyar ne bisa ɗari na 'yan mata da suka yi aure ba tare da sun kai shekaru goma sha takwas ba wanda a cikin kashi ashirin da takwas bisa ɗari sun zama matan aure kahin shekarunsu 16 a fadar asusun haɗin kan ƙasashe don yarintawa da ake kira unicef na shekarar 2016 mafi yawancin wannan al'amarin kuma ana samun shi ne a cikin iyalan ƙauyuka dalilin rashin wayewa ko kuma galgajiya da tafi ƙarfi akan haka ne a yau za mu yi lissafin abubuwa da suka faru game da batun aurar da yara a ƙasar nijar ci gaba da ake samu na kawar da ita da kuma hanyoyin magance ta don kare yara ga wannan auren. Muna tare da Malam Alzuma Traore da ke kula da tsarin kungiyar da ke kula da mata da yara da ke fuskantar matsala SOS FEV. Barka Malam Alzuma. Barka sanu. Kuma tare da Malama Salamatu Himu ta UNICEF. Muna kuma tare da Almustafa Agali Jujin yara a tawaya baki. Barka da warhaka. da ku zan fara madama salamatu mi ake nufi da auren yara to yaro mu mun ɗauka wanda yake daga shekara guda har ya kai shekara ishirin biyu mu wajen mu shine muke ce ma yaro kenan an aka tashi aka yi ma yarinya arme mai shekara tara mai shekara goma mai shekara inda dai bata kai ba biyu kin nan an aka mata arme mu a wajen fannin mu an mata arman yara ne aka yi mm. wani yanayi ne al'amarin auren yara yake a bangaren ku eh, cikin Niger ana samun shi duk kowane jihohi amma akwai jihohin da abin ya yi kamari tunda in kun ɗauki wajen jawa agadas da jiha doso mhm. akwai shi amma bai da yawa amma in kuka ɗauki jiha tawa da jiha maradi da jiha zandar nan ne abin ya yi kamari nan ne ake samun abun tikaskin da yawa mm. tunda nan ne kuke gani cikin likitoci sai ku iske yara ƙanana an musu arme suna da wannan ciwon na yoyon hutsari mm-hmm. don can wajen ne ke akwai Eh, matsalar abin yake da kamari ya yi kamari kwarai. Uhm, uhm, uhm. Malam Alzuma kudan ba mu karin haske bisikan kungiyar taku ta SOS Wannan kungiyar mu ta SOS dai kungiya ce wadda tana maya bisa kan kare hakkin yara da mata. Yara da mata. Kungiyar eh, nan yau tana da shekara ashirin da aka gina ta. kuma mhm. muna da reshoshi a ƙasar Nijar cikin kowace jiha muna da wakilai akwai inda kuma muna da biroma muna da reshoshi eh, aikin da muke yi shine mu gani lahiya ta zo da kwanci hankali a cikin al'umma ko kuma in ce a cikin gida tsakanin mata da miji da iyalinsu mhm. shine wannan guri da muke to kuma baya da wannan muna waye ma mutane kai muna faɗakar da mutane bisa kan duk abubuwa wanda suke hasada eh, tashin hankali a cikin ƙasa don saboda a kare su Eh, bayan da wannan kuma taka hakkin yara da mata yana da fanni da yawa ne tunda akwai abin da ya shahi eh, jikinsu eh, akwai abin da ya shahi kamar kwallosu akwai abin da ya shahi kuma wani kare hakkin taka hakkinsu na bisa kan shari'o'i to duka wannan abin muna yin muka samu irin wannan matan suka kama kukan su zamu tashi mu tsaye mu gani ya ne zamu yi mu kama musu don saboda wannan hakkin nasu da aka take musu su samu eh, su ciwo kanshi. To, Madalla, zan dawo gare ku. Assalamu alaikum, Malam Agali. Wa alaikum assalam wa To, Malam Agali, me ake nufi da aurar da yaro? Aurar da yaro a dokance kamar eh, akwai abin da ake ce ma consentama. wasan saman kamar ba da ra'ayinka ko ba da na'am'inka mm-hmm, mm-hmm. ba ma ra'ayi ba ne ba da na'am'inka ma za a ci mm-hmm. kamar bisa kan za a maka arme kai ka ba da na'am'inka amincewar ka kamar akwai yaro karami wanda eh, in yi tashi arme shi kamar da ɗazu na gai na ci haka arme bisa kan haka doka ta civil an ce mai ɗan zan yana iya arme mm. shi ɗan kezin ya tashi a misali sai dole ya bada namun shi uwan cikin bada namun shi mm. amma in ya ke eh, tara din shekara sha takwas mm. dole ba dole ba sai uwan shi sun bada ra'ayi zai iya armi yasa kika ji ba ga mutum al'adun mu misali yana cewa a aiki zawo an tashi ai kuda mace ce ba sai an bi ta uwanta ba misali kamar yanzu kenan yaro wanda shi karami ne bai wuce fushi kasha ta din ne shi a ya zama to a saman doka ko kuma a saman al'ada ba suke doka an tashi haka a a Niger ba doka ba ta kawai civil kaɗai ke aiki doka ta al'ada ma tana aiki na yake ce ma dawa ku cinye. Mhm. kun gane mhm, dokar gargajiya mm, la al'aga mhm. akwai kamar gargajiya tana aiki cikin haka kundin tsari na tsaye da armi a Niger ba doka arewa ta kudu civil kaɗai ce ake aiki da ita a abin da ya shafi al'adu su ma ana aiki da su shi yasa kenan yanzu misali aka ce arme shekara sha biyar ne ga mace shekara sha takwas ne ga namiji mhm. to kenan yanzu macen na ita da ita bata irin suke ba shekara sha takwas ba ta zama to balagagga ko kuma babba a tsarin doka yanzu in za su yi arme ko da mhm. namiji ne ko da mutum ne sai dole in suka ba da in suka ba da namun su su sun kara ba da namun su shine ake ta sama harka ta arme. to madalla. yanzu in aka samu kai aka samu kai cikin situation inda shi bi eh, sunan shi wannan yaro wanda bai da balaga ba bai bada na'am in shi ba uwan shi kudi suka ba da na'am ana aiki ana cikin harkar tsarin armeni dole a na yaro Eh, mm-hmm. To, Madala, Madama Salamatu, akwai wata alaka tsakanin auren dole da kuma auren yara? To, ni ina tsammani duka ɗaya ne. Mm-hmm. Tunda arman arman yara na ce muku yaro a fannin UNICEF wanda yarinya in bata kai ba shekara in bai kai ba shekara 18 mm-hmm. kenan yaro ne kenan duk arman da aka yi in dai yarinya bata kai 18 din nan ba mu ji muke an tilasa mata arman nan kuma arman yanzu da muka ce arman yaran kuma shi ma tun da dai yaran bai kai ba ya kai ya balaga don aka yi shi ma shi ma ya zama arman arman yara ne mhm. kenan da arman da arman da bai so ba yaro da ba so ba da arman yara ina tsammani duk guda ne tunda kahin ayi arme sai duk fannin duk biyu wanga yace ya yarda wanga yace ya yarda tukwana ayi amma an samu guda ya ce shi bai yarda ba shi bai yarda ba wancan kamar yanzu sai ku gani uwaye saboda wata ranar talauci yara suna gare su ana so a rabu da yaran a rage abinci a rage wahala sai a ce da an ta sami miji ko ma wani iri ne sai a yi kama ana kokarin a rabu da ita ne mhm. to kamar duk wannan armin bai kamata ba a yi a yi shi to in yarinya ce ta buƙaci da a yi mata auren fa alhali kuma bata kai shekaru goma sha takwas ba to wannan kuma shina da abugo akwai matsaloli da yawa tunda dai yanzu cikin an maka ta yi wata rana muna irin wanga wanga um, eh, horo bisa bisa wanga abun sai uwaye su ce mun to yanda kika tambaye ni hakan su ce to eh, hajiya in yarinya tana so yaya ne za a yi to mm-hmm. eh ba mu ce a'a ba da dai in ba ta suke yi in ba in ta ce tana so in ba idan ba ai ba ita da kanta za ta kai kanta kuma ya je kawo matsala mm. sai a ba a gani tunda dai a lokacin da aka ce ana iya ai arme sai a bar sai a bar yarin macen gida mijin ba ya taba ta ba tana mishi komi da komi sai lokacin da arme amma yanzu ta ta balaga ta sai ya kari jikinta ya kari mhm. amma yanzu da wanga abu ya kawo akwai matsala da yawa ba iya a ce gashi ya kamata a yi tunda dai yarinya ce take so sai dai a diba a gani fannin biyu ka za a daidaitawa a samu inda kowa ba ya ji ciwo ba mhm. To Madalla Malam Alzuma wani irin illoli ne ake samu akan aurar da yara? To kun san auren da <clears throat> yara ƙanana akwai illa da yawa. an diba ta wajen fannin lahiyar jiki yarinya wadda shekaranta ta su kai ban aka mata arme eh, za ta samu ciki da gaugawa samun cikin wannan wajen aihuwa zai haddasa mata illoli da yawa akwai wannan illa babba illa wadda aka sani ta wajen wadda ake ma cutar hitsari wadda mace tana tahiya hitsari yana zuba ko kuma da inda take hutsari da inda take bayan gari da kuma inda ya kamata Eh, namiji ya sadu da ita duka he game cakule zama wuri guda mhm. to kin ga ko wannan babba illa ce tunda ana ganin su ba kallacin mijin ba da yake tare da su yan uwansu ma gudun su suke mhm. to wannan babu wata babba illa wadda ta wannan na biyu kuma akwai babban illa wanda shine yarinyar nan da za a ma arme daga lakwal za a hudata ta a mata arme mhm. tunda yawancinsu akasarinsu ba su yin ba su ci gaba da lakwal ɗinsu hudda su ake daga lakwal a bada su armi to kun ga wannan ita ma babban illa ce tunda babban haki ne eh, na al'umma na eh, yara ya zamanto sun tafi lakwal mhm. to kenan an hana ta wannan incin nata wanda aka bata mm. wannan shi ma babban illa ne kuma ban da shi hallo abin da ya sa aka mata armin hankalinta bai kai ba inda za ta iya kulawa da miji mhm. ta kula da yaro kenan wannan gurin ma da ake so a cina wajen arman nan shi ma ba samun shi za a yi ba kenan dai kawai shi ne wannan an yi kamar da ake ce an yi batan bata kalkal mhm. an yi abin amma kuma ba a samu ba abin da ake so a samu kuma ga wasu illoli da suka biyo baya haka ne to madalla eh, yanzu kuma sai mu saurari e, ra'ayin yara da muka je muka samu a cikin nan babban birnin ya mai bisa kan ya suke gani da aurar da yara a yi ma yarinya karama armi ba ta iya ɗaukar ciki ta aihu da kanta kenan tana samun matsaloli da yawa wajen ta da ma wajen kashin suna iya shiga cikin juna kiga ta yi yoyon hitsari hakan ga ba ta iya yake hitsari hakan ga kenan waɗannan duka illoli ce na a yi ma yarinya karama armi ba ta kai armi ba a'a ba na yarda in ban kai armi ba sai kai ƙarar su wajen shugabanni wanda ba su yarda a zalunce 'yan yara ƙanana wanda ba su kai armi ba don in hunce kaina ban iya ne ban iyawa ban sa na abin da ban iyawa akwai illoli da yawa <laughs> ai fata ma wanda za su so su yi min arman dole in kai karasu wallahi gaskiya ban taba gani ba amma ina ji waɗansu unguwa ana ce ko waɗansu cikin abokaina suna rakonta suna ce karcen su an yi wata yarinya armar ina ji wallahi shawara zan bata in ce karta yadda kun ta kai karasu iyayenta ta kai karasu wajen inda za a zo a yanta mata suna gani dai wasu yan aurar da su ba su kai ba suna yoyon hitsari sai an samu su tiyo suna yoyon hitsari wannan kuma bai yi ba kuma ga aikin gida ba ta iya yin shi ta kaɗai ta ta yi ɗokar ruwa ta yi ɗori ta yi shara ta yi wanke-wanke duka wannan yana kawo mata gajiyar da ba ta iya ɗokar ciki dai taba gani ɗaka mata auren dole abin ya kai ta ma ga hauka eh ta yi abun ga ciki so uku tana zubda bai kai ba ba ta iya haihuwa da kanta ƙarshe kai an kama yi mata operation ta haihu daga ƙarshe ma hauka ma ta so kama sai ana roƙon mata Allah ina ba su shawara uwayenta in sun ɗoka to in ba su ɗoka ba kuma Allah dai ya shirya muna uwayen gana To Madalla. To Malam Agali, kun saurari dai ra'ayin yara mata ko? Eh na saurari ra'ayin matasa bisa kan wani da ta Me za ku ce eh. akan abin da kuka saurara? Me za ku ce akan zancen su? To na shi duka abubuwan da ya suke nan gari kuma a jimilce Mm-hmm. yana iya cewa kamar akwai rashin fahimta na farko mm-hmm. na farko kuma akwai eh, eh, kamar ana iya cewa akwai samun ci gaba da aka samu mm-hmm. ga yadda da abun yake ga yadda da abun yake da za a yi in kuka diba eh, haka almonan na dole ya yi yawa kuma ya yi zamantowa cikas ga wanga al'umma samu amma yau an samu ci gaba mai ga yadda abun yake kuma mutane ba su samu fahimta ba a lokacin ma da ake yin shi ba neman kuntata ba ne ba neman gyara ne sai ba a samu eh, eh, eh, hanyar mai kyau ba shi aka bi ta hmm. mhm. to zan dawo gare ku ku kasance tare da mu to hajiya salamatu me za ku ce akan abin da kuka saurara to yara na gode kwarai da abin da na saurara tun da dai kansu ya fara wayewa ko da na san dai wanda suke cikin manyan cikin manyan birane ne kuka tattambaya nan kuka tattambaya in dai ana samu ana waye kai muna so wanga da suka wanga raka eh, ra'ayoyin da muka ji shi sa wanda suke cikin karkara su ma su san da wannan in ji yaran da suke karkara su ma sun ɗauki lokaci hankalin su ya kawo da irin wannan kuma suna iya su san abin da zai samu in aka maka da wuri mhm. kuma suna iya su san in aka maka ga in aka sa ka ma za a maka kayan a yi ya kamata ka kai kara kuma ka sani in a a tuta musu ba a tuta ma rayuwarsu ba haka ne Eh, malam alzuma me ku ce akan abin da kuka saurara to inda dai na saurara kun gani su ma yaran sun kwatanta kamar bisu yarda ba da a ce yau a mu ana ma 'yan mata arme ba da bisu kai ba mhm. tunda an shekarunsu bisu kai ba kenan kamar arman dole ne mhm. kuma hallo arme ne aka ma yaro mhm. to lalle kamar yadda eh, naji da minar ya haɗi an samu eh, ci gaba kwarai tunda mu yanzu wajen ƙungiyarmu kai wanda muke samu wanda suke zuwa su kawo mana kukan za a musu arme shekarun su su kai ba ko kuma ba su so mm-hmm. a gaskiya yanzu ya rage ya rage shine mitin da yanzu uwaye sun fara ganewa mm-hmm. kuma ban da shi ma sai muka gane cewa akwai wasu uwaye wanda sai su tashi za su yi arman ba su da cikakkan bayanai bisa kan kaman eh, abubuwa wanda zai ke iya biyowa baya yanzu in yaro ya zo gaya mana ko ko wani ya zo gaya mana ya ce a a wuri kaza a ko wata yarinya ana so a mata arman dole ko ko shekaran ta sai za mata arme mhm. in muka muka kirawo su muka ce ma uwayen su zo muka zo muka zama muka tattauna da su muka waye musu kai mu gani ashe basu da ma eh, basu da labari sosai bisa kan wannan abin da suke sosai mm. to he su kuma su ce a tunda haka ne mun bari in kuma aka samu wanda suka sa kaman taurin kai suka ce dole dole he sun yi to kundin tsarin ƙasa na Nijar ya ba mu izinin muna iya zuwa mu kai abin gaba gaba shi ne mi akwai brigade minor a cikin gari mhm. akwai kuma juge leji de minor ko kuma leji de eh, tribunal mhm. muka ji aka je aka gaya musu aka yi karan wannan su suna da ikon da za su iya hana a raman wannan a yi mhm, to kun gani eh, lalle yanzu wannan abin eh, an samu an fara samun saukin shi wajen ganiya wasu uwaye kuma wanda suka yi taurin kai ma kuma eh, jujoji suna bakin kokarin su yadda za su samu su matsa musu don saboda arman ne ya to ka a yi shi mhm, to zan dawo gare ku malam agali kuna tare da mu muna tare da ku to malam agali wani irin ka'idodi ne ke kare 'yan mata daga aurar yara to eh, na farko dai ya kamata da a gane cewa a tsarin doka na tafiya uku a tsarin tafiyar Nijar. Eh, kamar yaro shi an dake shi kamar dan adam ne kamar wanda yake bukatar kariya. Da mhm. duka sun ce tsarin mulki doka ta yadda za a yi a kare shi. Ya mhm. sama aka yi eh, nan da shekara kamar kusan goma aka yi juj dominar wannan juj mai kare yara. Ya zama yaro wanda ke cikin matsala ko kuma wanda yaro eh, yana bukatar kariya. Mhm. wani shi in aikin shi kenan kawai yanzu yaro kai inda kana cikin matsala ko kuma kayan laifi ko kuma kai kana buƙatar kariya shi wani juji inda abin da shahi duk hakokinka kamar doki n'a shi ne za a iya kaima gaban shi hmm. bayan wannan ya zama to a Nijar an ɗauki dokoki a kasashen waje kamar abin da ake cewa convention an ɗauki dokoki wanda za a kare yaro yanzu kenan yaro in ya samu kanshi cikin hali wanda eh, akwai abin da ake cewa dabar wannan an magaji kar laluwa magaji ne kamar wanda ya zama to magaji a ce kamar magaji wanda ya zama to ya sake nan su da tsarin doka ya sake e, tsarin kuma kamar da nake al'adu auren da ya taka doka da na al'adu da ya taka doka kuma ya taka al'adu kuma bayan wannan akwai sai kuma na fara e, kuma na fara yan magaji e, dindin yauki na fa a cikin da tazu na yi magana cewa shekaru kamar ko ga mace ta shekka sha biyar ko daga armini za a yi na al'ada ba ma armini ba na doka mm, auren da yaron bai kai ba yaron da zai wa mm-hmm. yawa kuma ya zama to kamar da nake ko da na armin na ne za a yi yaro uwayen sun ba da ra'ayi shi ya ba da ra'ayi shi yanzu a samu hali wanda shi ba uwayen ba ne ba mm-hmm. kuma shi yaro bai ba da ra'ayin shi ba kuma su uwayen ba su ba da ra'ayi ba kamar misali yaro yana hannun wani da mm-hmm. a shi kawai yarinya a masa armi misali duka wannan su ne kamar irin armin da ake cikin in ta ka tsarin doka duka wannan dalilin wannan irin wannan eh, halayen an samu aka yaro samu kai shi ana zuwa a ga wanda suke yake da tsarin wanda suke kamar suke wanda ke kula da tsara doka mm-hmm, mm-hmm. bayan ma jinjina da kirkai akwai brigade ta kula da ta tsara tsarin yara da mata mm-hmm. a police station da yuri kamar idan yanzu kuka ɗauka a gendarmeri akwai ta brigade da recherche service ne na musamman na kare haƙƙin yara da mata a mhm. kunshara central ma akwai ta service ne musamman service de protection de family da l'enfant mhm. kamar irin wannan cuta irin wannan halaye da su samu a jirgin su da wata a ke kenan su za su yi preparing procedure sannan sai su turo wajen juju da miliyan sai su aika wa jujun yara To Malam Agali, duk da wa'annan ka'idodin, al'amarin aurar da yara sai kara kamari yake. ko ka'idodin ne suka kasa a ai ka'ida ba su ya kasa sai dai zama tun mutane rishin sani da mhm. da nake ɗazu mhm. da rishin sani da ya eh, eh, gaya ma hukuma wadda take kula da al'amarin amma ba ba kamar doka ba za ta iya kasa ba sai dai a zaman toshe ta yi doka kowane lokaci a cikin tsarin tafiyar al'umma ta yi ta na fasiya ana kula da abin da ya saukana domin a ƙara a ƙara kimantawa mhm. Eh, amma ba za a yi cewa kamar doka ta kasa ko kuma eh, sunan shi hukuma ta kasa sai dai rashin sani ko kuma rashin gaya mata a lokaci mm-hmm. a gani na ni dai mine ne mafita me ya kamata a yi a abin da ya kamata kamar yanzu kamar da kuka dauka a sunan shi kungiyoyi masu kula masu kula da hakkin ɗan adam masu kula da kyautata rayuwar yaro mm-hmm. da da masu kare hakkin yaro da su ne kamata su kokarin wayar da kan jama'a mm. tunda eh, shi matsala yau yadda muke wakana yadda muke ganin ta kuma yadda suke wakana abu ce kamar da muke da sai amarin na yake zuwa wajen mu mm-hmm, mm-hmm. amma bayan wannan mutane sun mutu cewa doka a abin da suke dubawa akwai mm. eh, prevention akwai reparation mm. to prevention ina duk rashin sun yi sa mutane ba su kiyaye wa abin su ya zo sai kamar shi a zuwa reparation mm-hmm. to zan dawo gare ku Hajiya Salamu, eh, wani irin matsaloli ne kuke fuskanta a cikin gun ayyukanku na UNICEF? To, wurin aiki na, na UNICEF in muka je ana samun abu da yawa, da yawa. Tunda wani in ana yi in baka samu wanda yake kama maka. Kama a je da, da kungiyar uwayen yara da muke aiki da su da manya-manyan masu iko a cikin birnin mhm. da, da masu aikin cikin meri-meri eh, ya kamata su kama a yi tunda wata rana in aka je aka yi kama ana aje a ce ana yin ana horo a waye musu kai bisa abu mutane saurare ne suke yi mhm. amma sai su saurara amma da an da baya ba aikata da shi mhm. shine matsala matsala na hari mhm. eh, na biyu kuma sai ku gani da uwayen yara an zo an yi musu horon an gaya musu an tattanka musu an gaya musu sai su sun ɗoka amma daga baya in ka je kuma ka gani wani abu sai ka gani kuma abun ba su ɗauke shi ba da fanni mhm. kuma wata rana yaran ne yan mata kun san aka ce lakwal ba kowa bai ke son ya sa ɗan shi lakwal kuma wata rana yaran in sun shiga lakwal ba a wuce su yi shekara biyu ko uku cikin lakwal ba sai su yi ta ko a kore su a cikin na unicef fannin eh, makaranta akwai wanda muke ɗauka suka su da wanda ba su taɓa zuwa lakwal ba da wanda shekarunsu suka wuce su shiga lakwal kamar shekara tara mhm. sai a ɗauke su a sa su a ba su ilimi ana na ana nazari mu diba mu gani wanda ba su son su koma cikin lakwal ɗin ina ya kamata a maida su to su ma saboda ministan da wajen tallahi da muke ba ministan na aikin hannu na yara mhm. shi ma akwai santar santar da ake cewa cikin kowane komin akwai mhm. wanda ake ce ma santar de formation au métier kenan yan mata suna isu ta can ma wanda ba su ba su taba zuwa lakwal ba ko wanda suka shiga suka hita su ta can a koya musu bancin dinki ana koya musu ana koya musu tsori dorin tukane ana koya musu kula da yara ana koya musu ko sarrafa abinci iri-iri da ake yi mm. Mala Alzuma menene dalilin da ke sa uwayen yara suna yi wa yaransu aure tun ba su kai ba? to abubuwa dai e, su ma suna da yawa mm -hmm. e, na farko dai akwai wanda suke maɗiyansa armi don saboda mutum ne kamar mai hannu da shuni ya zo yake so ya armuɗiyarsu mm -hmm. suke gani kamar in sun arma mushi za su samu abin duniya e, wannan akwai wanda wannan kwaɗan yake kai su mm-hmm. akwai kuma wanda kamar suke gani yara ko sun musu yawa yanzu amma yaran arman nan da gaugawa za su rage nauyin da ya rataya a kansu mm-hmm. akwai kuma wanda kawai e, eh, suji suke kaman yarinya in aka barta ta kai wata shekara tana iya shiga wasu mugayen halaye tana iya bauɗaya akwai kuma wanda kawai su rishin sani ne kawai su a ganin su yarinya kawai ya kamata a ce daga ko nono hutu mata wasu ko gaban su ko nono ya hutu mm-hmm. sai a bada su arme to kun gani kenan abun ya kasu ya rabu ne eh, to amma kuma uwaye wanda suke irin wani abubuwan duka ba su san ba hal cikin halin da suke jihaɗiyansu mhm. tun da gaskiya a gaskiya inda sun sani a yau da a duniya babu uba da zai yarda ko uwa da zata yarda ɗan da ta aihuwa yadda take son shi yadda take so ta gaya rayu da mhm. zaman to ta ɗauke shi ta sa shi cikin wani mugun haɗari mhm. to kenan wannan zance akwai a duba shi sosai kamar yadda eh, juji hudi sai a yi gaba a ci gaba da waye ma waye yara eh waye yara kai mhm. dan saboda su gane menene yasa ake cewa su dan dakata hal din nasu su kai lokacin da ya kamata su yi armi a musu armi mhm. ba wai ba a so ba ne a yi armi ko kuma da ana so a cikin al'umma mu sa 'yan eh, mata su yi yawa su yi ta yawo ko ina a'a ba shi bane yau kowa yana so ya kyautata rayuwar dan shi dan da ya aiwa mhm. kenan a ringa sara ana diba bakin gatari to wani irin kokari ne hukumomi da shugabannin gargajiya suke yi wajen inganta kare 'yancin yara a ƙasar nijar to lalle yanzu hukumomi da eh, sarakai suna yi tunda yanzu mu cikin aikin da muke yi muna aiki sosai da su mhm. ya zamanto sarakai ne eh, limamu ne na cikin garuruwa ko kuma ma wasu wanda dai suke faɗa a a cikin Eh, garuruwa da ƙauyuka tare da su ne muke gama hannu don saboda a samu a ciwo maganin wannan akwai komiti komiti iri-iri an sa akwai komite de protection wanda aka sa shi kwanan can ma shugaban kasa ya sa hannu bisa kan akai restructuring komite kin ya zamanto duka au niveau de region mhm. au niveau national d'abord da eh, cikin manyan jihohi mhm. da gundumomi da ko ina har zuwa ƙauye an sa su an wakilta ma wanda ya kamata kuma su kula da wannan in aka ga irin wani abu ya samu a sanantar da hukuma mm-hmm. eh a sanantar da hukuma don saboda a samu a kare hakkin yara wannan ka yanzu alhamdulillah kuma ina ji in mutane suka ba da kokari za a samu za a samu resulta na kirki insha Allah to madalla malam agali zan dawo bangaren ku kun shi dai malam alzuma yace sai an yi kokari sannan a sanartar da ku tare da ku ne za a yi kokari a yaƙi duka al'amarin aurar da yarinya yaya za a yi a yi yaƙin nan yadda ya kamata don kare yara daga auren yara wannan eh, kamar da alzuma ya gayi wannan fannin su ne fannin su ne sama mu yanzu abin da zamu iya gayi sai dai mu ce ga yanda doka ta ce ga yanda doka ta ce mai kamar yanda ɗazu na kare ni kare gayi zan kare ba ta ita daman doka tana tana neman ta kare yaro saboda yaro ana dubin eh, hankalin shi bai cika ba abin da ake ce a turance leman eh, sanama. wadda zai yaro dole za a bari hankali ya fita ya san ina ya gabata ya san ina zai tafiya ya san cikin ya shiga. to kenan kamar da gai na ganin kuma ni ma na gaishe shi dazu waye kan nan ne babba mahuta mhm. in irin wannan halin ya zo gare ku wani irin hukunci ne kuke doka to hukunci kamar hukunci na doka ne abinda doka ta gai mhm. kamar da na gai abubuwan sun kasu da yawa eh, kamar yanzu a ɗauka mu sai muhara daga kamar fanni na civil a mariage wanda eh mun da muke da kamar babu eh, babu wanda aka armar da shi mhm. ci armeni da ja wanda a tsarin doka wanda armeni wanda baya ci kenan a wajen mu armenia kashashe mhm. kenan armeni wanda za a kashe tunda kashashe ne a tsarin doka mhm. yanzu kamar yanzu wannan yarinya kamar abin da na gani ga kai shi da shi ne magani mhm. yanzu kamar yarinya karama wadda an sa ta cikin halin an sa ta cikin hali na arme aka dawo arme kuma karkashe shi to halin nasu ya kike gani gaskiya dole ne kenan sai da ma kamar da nace akwai abin da ake cewa da tabu sosiyo mm. su wannan an yi su ne su ma saboda su su su su su taimaki shi wannan shushi ne a cikin aikin shi da mm. zaman to kenan kulawa da da da da shushi wasu mun za ce mishi Hausa kulawar kenan mm, sa ido kenan kulawa yawa mm-hmm. kulawa sai sa su ne za su yi wannan shushi na wannan yaga da suka samu kansu cikin wannan hali yawa to yanzu kamar yadda ce mini kuma wanda ya saba mu doka kamar da ce mu rage ansa shi mm-hmm. shi wannan akwai hukunci na kaso ga wanda ya wannan armi shi kuma wani irin hukunci ne hukunci ne na kaso kaso na lokaci nawa kaso ne na lokaci eh wancan ban kokon da yake mu haka samu ayar doka ce sai na duba mai na san kaso ne wanda yana iya daga shekara guda abin da ya sama ban san ba eh, sai na duba da abin da ya kai daidai inda kamar tun da komi abin da shi haka saba saba mu doka mhm. eh, eh, komi kamar tranche kamar komi eh, yanke aji aji ne mhm. aji aji nan kuma yana aiki da abin da ake ce masu circumstance mm. circumstance d'aggravation ou le circumstance d'atténuation wannan shi ban san ba mu zance mishi a hausa kamar eh, yadda yanayin ya zo yadda al'amari mhm. yanayin ya zo da yanayin yanayin yadda ya kare ya kare kamari mhm. ko kuma yanayi ya zo da sulhu kaɗan mhm, za a aiki da haka na yanke hukunci mai in ya zama to kamar armenia da ce a aukar da lalwa kamar armenia wanda ya saba mu doka shi wannan na kyara kaso mm. in armenia wanda ya zama to kawai yarinya ce kamar na dole ne bata ba da ra'ayinta ba shi wannan arme bakin hukuncin kawai armen kashe armenia Mm. to madalla salamu eh, unicef tana da wani makami don ɗaukan matakai akan yin auren da yarinya e to na ce muku akwai eh, fannin ilimi mm-hmm. ba a daɗe ba gwamnati ya ɗoki ya ɗauki doka mhm. za a ce mishi inda in an yi ma yarinya arme balle dai in tana cikin lakwal tun da kun san shugaban kasa yana so yarinya a barta ta yi lakwal har wajen shekaru goma sha shida mhm. eh, to shi ma ya yi amma muna so kuma a ƙara to bisan shi ma dai ya hiddo ya hiddo doka iri-iri mhm. ya ce wanda ya taɓa yarinyar da take abin gashi dan dai wata rana in ta yi cikin nan ba ta ƙara komawa lakwal mhm. in kuma ta tahin nan ko ta aihu kuma ba ta ƙara komawa to yanzu an ɗauki doka an ce ko ta yi in ta kare ta yi kwana arba'in tana iya ta komo muna su tare da karhin da karhin eh, masu hannu da shuni duka aka gama da aka karhin gwamnati suka hiddo muna wanga dokoki mhm. kenan muna murna da shi muna su a yi shi amma ba a yi shi ba a aji ya kamata a aikata wata rana matsala akwai takardun akwai dokokin aikata su ne ba a yi ba a aikatawa mhm. shine to shine muke son duk dokokin da ke akwai da abin da abokan aikinmu suke yi masu kare hakin yara 'yan protection de l'enfant duk abin da aka aje a yi aiki da shi tunda dai ba an yi ba ne an tsara su akwai su bisa takardu to amma a aikata shi a aikata shi bisa don a samu a kare a kare incin yara. To Madala, Malam Alzuma a cikin kwato hakkunan yara da dai sauransu wani irin sakamako ne aka samu? Eh bisa kan wannan mun san wannan aiki ne babban aiki ne. Mhm. Amma ya zamanto a cikin ƙasanmu kundin tsarin ƙasanmu bai hudo kar da kar ba kai ya yi zance bisa kan harka arminta da yara kanana ko in ce mi yanzu aka ɗauki kaman eh, kundin tsarin mu na nijar constitution mm. ta yi zancen da duk wani abu da zai zo ya taka hakkin eh, mutane mm-hmm. kuma har da yara ma a ciki amma ba a hudo ba karkar aka ce bisa kan armi yara kuma aka ɗauko eh, wancan kundin wanda ake cema code civil shi kuma sai ya ce ana iya armar da yarinya wadda ta yi shekara goma sha biyar mhm. shi kuma namiji shekara goma sha takwas kun gani a nan ma an samu bambanci mhm. a lorke eh, akwai wannan kundin wanda ake ce ma convention relative au droit de l'enfant ita ta ce menene ake ce ma yaro yaro dan taliki mace ko namiji wanda bai kai shekara goma sha takwas ba ƙasa da shekara goma sha takwas kenan kawai yaro ne Mhm. kenan duk wanda ya da za a ma armi in bai kai shekara goma ta takwas ba kenan an taka an taka doka kenan yaro ne aka ma armi mhm. to mu kuma kun ga wancan code civil in wanda Niger ake amfani da shi a Niger shi ko ya ce shekara goma sha biyar wajen ya mace kenan na an samu bambanci akwai kuma aka ɗauki eh, declaration même Universal de droit de l'homme a cikin shi su ce aka yi eh, kamar mace in ko in ta balaga da suke ajnubil aka ce mhm. ajnubil shine kamar mace ta balaga mhm. to wannan shi ma aka duba aka gani akwai yara da suke balaga a shekara goma sha uku goma sha hudu kenan kamar wannan abin shi ma ya ba da hanya ne kenan ana iya armandatar da su kenan kun gani an samu tangarɗa da yawa bisa kan wannan abubuwa mm, amma mu abin da muka so mu kuma bisa kan shi shine wannan convention wadda take kare hakkin yara wadda ta bada shekara goma sha takwas ita kuma convention international ce kun san kenan tana sama da kundodi na cikin kasa. kenan mun fi so in aiki ne za a yi a yi aiki da wannan eh, wannan abu hajja wani irin kokari ne kuke yi ko kuma in ce kungiyar ku take yi don yaƙi auren yara to yaƙin auren yara yadda na ce muku mm-hmm. muna nan muna kun san wata rana lakwal din yara sai su hita mhm. su shiga su hita ba su koyi wani abu ba saboda matsalolin daga wajen musuna suke ko ko mushinan da abin ga kun gani a Allah eh, 2017 ministan ilimi ya diba ya gani ya yi nazari an diba ya mushina wanda suka iya da wanda basu iya ba an mhm. auna wanda suka iya wanda basu iya kun gani mutane jewa wanda basu iya ba an kore su to wa'anda aka rike su muna kokarin mu kara zuwa rana uwaye in ka sa yaran kalakwal yanzu sai su ce mu in ka sa dan kalakwal sai yayi shekara shida bai ma iya rubuta sunan shi ba bai iya karanta letter ba a lokacin nan ku kamar lokacin mu mu a cikin ƙauye kamar mu sai a doka yaro yana da dan aji uku ko hudu sai a bashi wasiƙa ta hito daga wata ƙasa ko daga wani wuri a mhm. bashi ya karanta yanzu ba a iya yi kenan tallafi muna kama wannan wajen a ƙwarar da mm, mucinan lakwal mhm. sannan kuma ai kayan lakwal da ake cewa uwaye sun so su ma muna badawa wani su kaiye wani su livrori wani su bik duk dan uwayen su saki dai su bar yaran dai su yi karatu mhm. kuma na ce muku wa'an ga wa'anda suka hitan kuma wanda suke garran ba ba mafi abar suna garran ba gaban ba su komi muna ɗauka su mu sa su mu sa su maida su makaranta ko mu kai su inda ake koya abun aikin hannu aikin hannu mm. to zan dawo gare ku eh malam alzuma traore menene tsarin ayyukan ku don tallafawa ƙasa na ingantawa 'yancin yara mata a ƙasar Nijar to mu yanzu eh, akwai wani proje da muke da ministers muka fara shi shekarar 2006 eh, har zuwa shekara 2020 na mhm. shekara biyar ne ke dauka mhm. wanda muka samu tallafi daga kungiyar nan da ake ce ma oxfam shi wanga projen muna yin shi a kasar talabiri na jihar talabiri a talabiri ma muka ɗauki kamar gunduma zance ko uku akwai sai akwai torodi akwai tera a cikin shi ne muke wannan aikin e lalle akwai abubuwa da yawa wanda muke yi mun ga da fara da muka fara wannan projen akwai abin muka ce to muna iya mi gwagwarmaya kamar pledoyer wajen gwamnati don saboda a ga an samu an ɗauki matakai manya bisa kan harkar yara mm. a samu shine kamar au niveau de l'assemblée a samu luwa a nan majalisar eh, wadda za ta iya hana wannan arman in kamar yaro karshen shi bai kai ba mhm. to sai muka ga wannan kuma abu ne wanda zai ɗauki lokaci wanda kuma ya yi tauri sai muka ce to yanzu don mi ba mu komawa mu je muhawara daga ƙasa yanzu duka akwai kwansai komino a ko ina mu je cikin conseil communal ɗin mu gani menene suka sa a cikin eh, plan d'action din su bisa kan eh, kare hakkin yara wajen fannin army wanda bisa sa ba mu yi aiki tare da su don saboda su sa wanda suka sa kuma mu bi su sau da kafa mu gani menene suke yi bisa kan wannan to wannan lalle mun yi shi a cikin wannan eh, jiha uku wannan wanda muka yi mun yi aiki bisa kan wannan an samu kuma resulta insha Allah mai bisa kan wajen harkar luwa a nan ne dai ba a samu ba eh, nasara sosai to kun san na ɗauka yanzu eh, ina magana bisa kan eh, jagorancin juge de minar tunda shi ne juge. me akwai wannan luwakin nan ta 2014 da shekara 2014 luwa ta 72 wadda aka ɗauka ina ji 20 na watan novemba. wadda kamar ta bada hakunci da menen ake cewa functionnement da tsari mhm. na wannan jurisdiction pulmonar a cikinsu akwai article na shida wanda kudiri na shida mhm. wanda ya zana kaman kaman ka wanda ake cewa minar ile an danje yaro na cikin hatsari cikin hatsari mhm. ya kamata Eh, a kama a kama mushi to a cikin wannan da aka tsara ba a hudu ba ba a sa ba marayar da ba a sa ba arman yara mhm. inda an sa arman yara kenan a lokacin nan da an samu karhi da an samu karhi shine mutum da jijin abin ya zo jin shi ya ce a ah, ai kundi haka yace kenan ga hukuncin da ya kamata a yi to shine yasa yanzu ana iyawa a ce arman an hana shi juji yana iya hana shi mhm. kenan sur le plan civil mai au penal bai iya ba a iya hakunta mutum dan saboda ya ma shi arman dole to kun gani wannan shi kuma babban koma baya ne inda a ce an samu an gyara wannan an yi kuskure ma an sa shi ma arman dolan nan ina ji mai sulajuji yana jina mm-hmm. da ai su sun samu abin da za su yi utilize don saboda in mutum ya wannan abin a hakumta shi lalle bin mu so abin har ya kai hakumci yanda ya ce mun so a yi sulhu a waye ma mutane kai don su gane su hasa amma in ya zamanto an samu wata rana a samu mutane masu taurin kai wanda sun san sarai abin haka ne amma sai ce a su ayi za su yi ai dan su ne kanka ne ma an kai ka aihe shi ai ba a sa ma ido a gani ka jefa shi cikin hadi to kenan ni a gani na irin wani abubuwan su ne kamata wanda ya kamata hanyar da ya kamata a bi mm. don saboda a samu eh, a ciwo maganin wannan malam agali kun saurari eh, malam alzuma shin kuna bisa kokarin tsara doka wadda za ta hana auren yaro ko kuma a hukunta ma wanda ya aurar da yaro? To haka ne gaskiya ga yadda ya yi na hukuda zuma na gaye shi babu doka musamman wanda ta zo ta sa ya gashi yadda ake tsara arman yaro ko kuma yadda ta hana ko babu kamar da gai kuma wannan doka wanda take aiki tsara aikin yaro ta mm. yi magana kusa na felle an andanji mm-hmm. akwai an andanji akwai minon an kwanfuli a la luwa mai an andanji cikin shi babu da aka ma dole mm-hmm. inda akwai shi kamar da da abin zai kaso ke amma su kamar su ya zama su kungiyoyin hula da kamar eh, karatun gajiya da sauran al'umma suna iya abin da ake kama kamar lobin mm-hmm. zuwa ga gwamnati da asambili a samu a ɗauki wani doka amma mu sai dai kamar yadda kuka ce dai ko shawara amma mu ba mu da irin kamar eh, iko na a samu sa a ɗauki wata doka mm. mu aikin mu doka yadda ta zai yi aiki da shi mu yi aplikin doka su ya kamata su yi kudirin kafa ne kamata su yi wannan kokarin wajen kusan gwamnati da asambili ya zama tuwon doka ita ta samu shiga amma ko kuma cikin gyaran huska na doka wadda ta shahi aikin eh, tsarin aikin juju na na yara a sa irin abubuwa mhm, mhm. hajiya wani irin sakamako ne kuka samu a fannin eh, yaƙi da aurar da yara to da aka diba a cikin nijar duka muna da saba'in da shidda sakamako wanda yara ake musu arme lokaci su bai ba mhm, ko ina akwai shi amma da yake kamari na ce muku akwai maradi da zandar da tawa akwai difa da wajen su tilibere amma inda abin ya yi kamari na gaya muku wajen jihohin ga uku ne wajen da su duk ana samun wajen doso amma wanga nan wanga wurin ne ya yi kamari hajja wani irin kira ne za ku yi zuwa ga uwaye ƙungiyoyi da ma kuma gwamnati to duk wanga abubuwan da ake yi matsala da na gaya muku cikin manyan birane ne yake a zanki falla a zanki bayyanawa mhm. da ku yan jarida da sauran a kayan gwamnati duk aje bayyana shi cikin eh, karkara mhm. kenan dan yara su ma su sani da in wani abu ya same su sun san inda za su taya su kai To Malam Agali wani irin kira ne za ku yi zuwa ga al'umma, uwaye, kungiyoyi da ma kuma gwamnati a game da wannan al'amarin na aurar da yara? To kuma eh, inda kowa ya sani yaro wanda bai hankalin shi bai cika ba ba za a iya tashi ba cikin halin armi a tsammani za a samu wani abu mu tashi ba zai iya ba zai iya samuwa ba mm. ba zai iya samuwa ba kenan ya zama to cewa a'a ba saboda ba wani hali ko kuma wani hali ko kuma eh, tilkon su raison kama ko da wata irin hujja ce ga wata ka hankalin shi bai cika ba ya kai irin kamar shekara sha takwas din nan mm. a yi hankali a yi hankali hankalin yi cika lokacin da za a yi abu mai shurewa wanda zai ba da wani abu mai alheri nan gaba ko yau Malam Alzuma, eh wani irin kira ne za ku yi zuwa ga uwaye, kungiyoyi da kuma gwamnati ma a game da aurar da yara kanana Eh kira dai wanda zan yi ne wanda muke yi kullum na zamanto uwaye su ringa hatara su ringa dubawa su gani wani lokaci ne ya kamata za a ce yaran su sun isa armi tunda armi da ake yin shi kamar yadda na hudu ɗazu akwai gurin da ake so a cima to ka ba da ɗanka armi lokacin shi bai kai ba bai yiwuwa ya saka ka ciwo wannan gurin kenan gara a zamna a duba a gani yaya ne za a yara a basu tarbiyya mai kyau in ka ba ɗanka tarbiyya mai kyau babu wani abu da zai zo ya biyo baya An ka ko shekara nawa ya biya ba armi insha Allah zai zamna zai rayuwa yadda ya kamata kuma na biyu ya kamata hallo a ce su yaran nan su ma a ringa tambaya abikinsu ra'ayinsu mhm. tambaya insha Allah in aka yi wannan za a ciwo gurin wani abu Madala masu saurare a nan muka zo ƙarshen muhawarar tamu ta yau bisa kan aurar da yara mafitarta da kuma e dalilanta. Mun kasance tare da Almustafa a gali jujin yara ƙanana tare da kuma Malam Alzuma Traore ɗan ƙungiyar SOS 5 e mun gode Allah ya saka da alheri da kuka amsa kira an ji dai cewa aurar da yara abu ne mai hatsari bai kamata ba a yi wa yara ƙanana aure ba su kai ba wanda ɗan adam yana buƙatar kariya in ji juju kamata ya yi a bari hal yaro ya girma kahin a kai shi ga aure anan kuma muke ce mu kuma asalam.